إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai tana albarka da muke karanta wannan littafi na umdatal ahkam a kowace ranar litinin har zuwa wannan litinin wacce take ita ce ta 27 ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1431 wacce ta daidai da goma sha biyu ga watan hudu a shekara ta 2010 miladiya da izinin Allah ta'ala yau za mu shiga kitabu siyam a cikin wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam kitabu siyam wannan babi ko wannan littafi da malam ya buɗe zai mana bayani ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi shi dai azumi yana daga cikin al'amura waɗanda suke ubangiji Allah ta'ala ya wajabta ma waɗanda suka zo kafin mu Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun kama kutiba ala ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo kafin ku irin yadda aka wajabta musu ɗin nan haka ne irin shi aka wajabta muku shi yasa waɗanda suka zo kafin ku idan mutum ya ci abinci bayan buɗe baki ya yi bacci ba zai sake ci ba kuma ko da ya farka bayan minti biyu ba zai sake ci ba sai bayan an sha ruwa kun gane wannan da kyau ko wannan kaifiya din kenan irin yadda aka wajabta musu irin shi aka wajabta muku daga baya Allah ta'ala ya cire wannan kafiya din ya ce uhilla lakum laylata siyamin rafafu ila nisaikum hunna libasul lakum علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ilka hududullahi fala taqrabuha wannan kenan saboda haka musul azumi yana daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar shi shike na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah abu na biyu ikamin sala tsayar da sallah wannan yasa kuke ga tun bayan tsahara abin da ya shafi sallah ake ta yi domin sallah tana da alaka da tsahara. abin da yake da alakar sallah daidai gwargwado aka yi bayani a kai sannan yanzu muka zo shi shike na uku wanda yake shine azumi wannan ya nuna mana cewar azumi tabbatacce ne a shar'ance domin dalilai na shari'a abubuwa ne guda uku zuwa hudu dalili na farko shine kitabullah dalili na biyu sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalili na uku ijma' dalili na hudu liman yaqulu bihi shine alqiyas abubuwa guda nawa kenan abubuwa guda hudu Allah ta'ala yana cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kutiba alaykum as-siyam an wajabta muku yin azumi ga wannan dalilai na Qur'ani da suka tabbatar da cewar azumi wajibi ne a kan dukkan wanda yake ya cika sharuɗansa ya cika sharuɗan azumin ya zama na musulmi ne ba wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ko da ya yi wannan ya ji yunwa ne ya zama na albalig ne domin wanda ba balig ba azumi bai zama wajibi a kan shi ba duk idan mu mumayyiz ne azumin shi ya yi yaro ne da ya ce ba kankanin yaro ba amma da shekarunsa bai dai balaga ba yana da shekara goma shekara tara shekara takwas azumin shi ya yi amma azumin ba wajibi ba ne a kan shi yanzu muna magana ne akan wanda yake azumi wajibi ne a kansu ya zama na musulmi wanda yake baligi ya zama na mai lafiya ba mara lafiya ba domin mara lafiya azumi ba wajibi bane akan shi ya zama na ƙwahir mai tsarki ba mara tsarki ba idan muka ce mai tsarki wace yake ba ta jinin al'ada ba ta jinin biki domin jinin al'ada da jinin biki suna cikin abubuwan da ke hana azumi isa muka ce ƙwahir ba mu ce ƙwahiratun ba domin kalmar da idan babu ita ala ba namiji a ciki ba bukata ka kawo ha'u anis. kamar yadda muka sha maimaita bayani din sannan ya zama ba matafiyi ba domin matafiyi azumi ba wajibi ba ne a kan shi Allah ta'ala yana cewa wa in kuntum marda aw ala safari faman kana minkum maridan aw ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra marid aw ala safar duk waɗannan abubuwan da ke cire wajibcin azumi akan mutum daga nan garin mina za ka tafi abuja za ka tafi kano za ka tafi sokoto za ka tafi lagos ka samu ka girka abincinka ka sashi a kula ka sa ka ɗibu na sanyin ka kama hanya da ka ji abin nan ka tsaya ka girki abincinka kai gaba babu wanda zai ce ka sa ma Allah ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam iyakaci ka kididdige adadin kwanakin da ka sha bayan azumi ka rama su mun gano wannan da kyau ko maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yake cewa buniyal islamu ala hamsin a ciki ya ambaci wa ramadan da azumin watan ramalana haka nan tafiyar tambayar da malaka jibril imai ya ce qala ya muhammad fa akhbirni anil islam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان kun gano wannan ke ko malamai kuma sun yi ijma'i akan wajibcin azumi ga wanda yake bayani ya tabbata a kan shi to haka duk wata matsala na addini haka ake so ka koro mata ka kawo mata dalili a qur'ani ka koro mata dalili a hadisi ka koro mata dalili a ijma'in malamai ba wai lalle sai an samu duka waɗannan uku lokaci guda ba ko an samu duka hudu har da kiyasi ba a'a an aka samu ɗaya a cikin su ya wadatar to ina ga a ce an sami hudun duka ina kuma ga abin da aka nemi duka hudun ko ɗaya ba a samu ba to ga wannan kai ya zama abin da ba addini ba kullum haka ake so haka malamai suke bude babun da ke gabatar da al'amura malai yake cewa kitabu siyam wannan kitabu zai mana maganar azumi ibn mulakkin yake ko ibn mulakkan yake cewa malam ya ambace hadisai guda bakwai a wannan babi din a littafin hadisai ne a takwas ba bakwai ba takwas na kano ne duba dai sosai saboda haka waɗannan al'amurra za mu kasa kunne mu ji abubuwan da suke da alaka da azumi kaji yanzu muna watan rabi'u tsani tsakaninmu da azumi yanzu wata nawa ne jumada ula jumada sani rajab sha'aban akwai cikakkun watanni guda hudu cicif ga kuma kwana uku ko biyu da suka rage a wannan wata kun gane wannan da ke ko muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana watan da albarka za mu ji hukunce-hukuncen azumi da ke ciki ana bi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم إيه؟ بنجاب الكوتشي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين naku ya ce au shi ne bambancin ana bi hurairata radiyallahu an an karbi wannan hadisi daga abu hurairata Allah ya dare shi radiyallahu an Allah ya da shi biya zaka kana addu'a kenan jumla ce du'a'iyya kana mai addu'ar Allah ya da shi Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رضي الله عنهم ألا رضي الله عن ألا يا يددشي yanzu ga kana ba da labari ne Allah ya yadda da shi fasara ta kenan biyu an kai wannan fasara Allah ta'ala yana cewa wasabiquna al-awwaluna min al wal ansar wallazina bi ihsanin radiyallahu anhu Allah ya yadda da kun gano wannan da ke ko saboda haka ce ana bi hurairata hadisi daga ba hurairata radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi fassara ka garo take radiyallahu anhu Allah i yadda da shi fassara ka garo take qal abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la taqaddamu ramadana kada ku gabaci watan ramalan ramadan kada ku kusance kada ku gabace shi ku rigaye shi bi saumi yaumin da azumin rana guda wala yaumaini hakan nan kada ku gabace shi da azumin kwana biyu ko kuma la taqaddamu ramadan kada ku gabaci azumin watan ramalana bi saumi yaumin da azumin kwana guda au yaumaini ko azumin kwana biyu kun gane wannan da kyau yau muna litinin sai ya zamana ramadan za a ɗauki azumin watan ramalana ne ranar alhamis yanzu ga tsakanin mu da ramadan kwana nawa kenan eh biyu talata da laraba to mutum bai halatta ba ya gabaci wannan ramadana din ya ce bari iyi gobe iji jibi kun gane wannan da kyau ko ko kuma saura wata kwana ɗaya rage jibi ne gobe ana kokonto ramadan ne ko ba ramadan ba ne sai ce shi dai bari ya azumin shi in ma dai ramadan ne shi kenan ya fita daga kokonto ashe ya afka ma abin da ya fi wannan muni kun gane wannan domin ana gina azumin ne akan aliyakin yanzu ko gobe za a ga wata ko ba za a ga wata ba shak ne shi yasa ake kiran shi yawmi shak ba a azumi ranar kokonto kun fahimci wannan da ke ko illa rajulun sai kawai mutum rajul mutumin da kana ya sumu yawman ya kana ya sumu sauman ya kasance yana azumtar azumi fale sumu ya azumci waɗannan kwana ɗaya ɗin ko kwana biyu ɗin ba wata matsala illa rajulun sai dai mutumin da nan namiji ko mace ko duka hmm? kun gane maganar da ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce illa rajulun sai dai mutumin da kane ya su musamman ya kasance yana yin azumi sai ake amfani da lafazin rajul to da ake amfani da kalmar rajul ta fitar da mace eh ba ta fitar da mace ba inda lafazin zakar ake amfani shi ne ya fitar da mace domin da an ce zakar baya ɗaukar ma'anar mace kuma namiji ne isa na salim yake cewa alhiqul fara'idu bi ahliha fama abqatil fara'idu fali aula rajulin zakari domin rajul zai iya ɗaukar mace Allah ta'ala yana cewa abin nan yana cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah yatafi buyutan ajina Allah an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuhu yusabbihu lahu bil ghudi wal asal abinda aike ta rijalun la tulhihim tijara wasu mutane ne da la tulhihim tijaratun wala bai'un kaga nan ba za ka ce da mata ba cewa mata an dauke musu sallah ko an dauke musu zikiri kun gane ku bayan Allah ta ce kurna ma yusla fi buyutikunna wa tumna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce illa rajulun sai dai mutumin da kana ya su musamman ya kasance yana yin azumi daman tintini fale su mutu ya azumci wannan kwanaki din anan sai nuna mana ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a gabaci azumin watan ramalana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu Allahumma sai dai mutumin da ya kasance yana wani azumi ko dai yana azumin litinin da alhamis kun gane ko daman yana azumin litinin da alhamis sai zama na litinin ɗin gobe ana shakku ko dai ta zama ɗaya ga watan ramadan ko kuma ta zama talatin ga watan sha'aban kun gane wannan da kyau ko to kaga haramun ne ka azumi da zumma cewar kai dai zaka tashi da shi kawai in an ce an gan shi shikenan kun bayyance wannan da kyau ko amma mutumin da ya san yana yin azumin litinin shikenan ya samu ya wuce da azumin shi gobe ɗaya ko mutumin da yake akwai bashin azumi akan shi ya koro yana ramawa akwai azumin kwana biyar akan shi ya yi kwana uku sauran nawa kenan biyu sai waɗannan kwana biyu suka biyo ta kansu kaga kana su musamman fale sumhu ko yana azumin kafara da sauran da wasu azumomi shar'antattu da mutum yake yi ko fahimci wannan da ke ko wannan sai mutum yi su amma ban da wannan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana mutum ya gabaci azumin watan Ramadan da wani kawai waɗanda suke wannan su ne wani ɓangare na shi'a su ne suke gabatar azumin watan Ramadana da azumi ɗaya wannan kuma ko da bara ta shaida akan haka ko bara mabiya addinin shi'a sun gabaci watan ramadana da ɗaukar azumi gaba su na najeriya aka suka ɗauki azumi allah ta'ala ya sauke wannan wajibi ne a fayyatarwa da mutane su san wake kan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye kuma yake kan tafarkin da ba nashi ba kun gane wannan da ke ko wajibi ne ka fayyace wa mutane akan wannan an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma qal سمعت رسول sallallahu alaihi wa عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث رجع عبد الله بن عمر ألا يدرسوا وادوا كنا صحابي dan صحابي kenan dan da uban kenan ko daga ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su ko radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su akan bayanin da muke dan su qal abdullahi dan umar yace sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ka kusa wannan ba karama falala bace ya ji da kunnen shi muryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga kunnansa kasan ya wuce da ke a daraja ƙal ta dai wannan kan ai kasan abin da muka sha maimaitawa ai mutumin da yake ya yi ido hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga shiga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji magana shi ya yi imani da shi ya mutu akan imani da ai kasan wannan wannan kan inda a ce ita kadai ce hanyar shiga aljanna ai da yanzu sai dai ta wayo to amma da yake hanyoyin shiga aljanna din suna da yawa sai mu fatan Allah ta'ala ya shigar da mutu wata hanyar abakon wannan daraja sun riga sun wuce da ita daraja ta as-suhba sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji ki Allah tsira da Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi shi mai kenan shi watan ramalana hilal kenan domin shi ne jinjirin wata kun gane ko to wannan wace irin ru'iya ce ru'iya ce alƙalbiya ko ru'iya ce albasariya hmm? ru'iya ce kalbiya ko ru'iya ce basariya ru'iya ce kalbiya ru'iya kalbiya ita ce ina ganin gobe ina ganin yau da an ga wata ina ganin yau wata ya kama gobe sai azumi kenan eh ru'iya kalbiya shine abin da kake gani a zuciyarka kana ganin dai yau din nan wata ya kama shine ita ce ru'iya kalbiya ru'iya basariya ita ce ka gan shi ido da ido wacce ake magana eh basariya ake magana ru'iya basariya ake magana fa idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi shi jinjirin wata din fasumu to ku yi azumi yanzu azumin ku mu'allaq ne da ne kenan da ganin jinjirin watan ramadan wa idza ra'aytumuhu kuma idan kuka ganshi shi jinjirin watan shawwal fa aftiru to ku aje azumin ku fa in humma alaikum idan an toshe muku shi wani abu ya shiga tsakaninku ba ku gan shi ba faƙaduru lahu to ku ƙaddara shi ku cika shi ku cika shi watan sha'aban ya zama nawa kenan talatin ko watan ramadan ya zama talatin shine faqaduru lahu ku cika ƙididdigar ko kuma faqaduru lahu ku ƙaddara shi ku ce yana tsakanin kaza da kaza mu sake bin hadisi din ma ki Allah sai da miki Allah su tabbata a gare yake cewa idan ra'aytumuhu idan kuka ganshi shi jinjirin watan Ramadan fa aftiru fa sumu ku yi azumi wannan shine abinda azumi ya ta'allaka akan shi azumi baya yiwuwa sai da ganin watan Ramadan mun fahimci wannan da kyau ko ko dai a ga jinjirin watan ramadan ko kuma a cika sha'aban ya zama kwana talatin idan ba a gan shi idan ba a gan shi ba kenan sai a cika shi ya zama talatin idan aka cika shi ya zama talatin to kuma kun riga kusan tun da dai ba mai talatin da ɗaya ba ne tun da <laughs> ba disamba ne ko januari ko duk gabanin talatin da zai yi ga yadda ba wannan ba ne ai shi kenan da zara an cika wata ya zama talatin to ba maganar an gan shi ko ba a gan shi ba gobe za a tashi da azumi ne kun gane wannan da kyau ko haka ne idan aka cika wata ramadan ya cika talatin to ko an gan shi ko ba a gan shi ba gobe za a aje azumi ne kun gane wannan da kyau ko tsoraka ana ɗaukar azumi ko dai da ganin wata ko kuma da cika watan da ya gabata ya zama talatin shi wannan ganin wata ɗin ko dai zama jama'atu mustafida adadin jama'a masu tarin yawa kun gane wannan da ke ko su ce sun ga wata ko kuma ya zama na mutane guda biyu adilai idan aka ce adili shine wanda yake kyakkyawan zato da al'umma suke mishi mutumin kwarai ne kun fahimci yi wannan da ke ko ayyukan shi na alkhairi yadda ya bayyana ga mutane yarin jayi munanan ayyukansa abin eh, yarin jayi munanan ayyukansa wannan shine adili ba wai adili wani mutum ne da cewar babu wani wanda isan shi ba sai adili dan uwansa ka gane wannan da ke ko yawa in ka ce haka ne to ya kaga za ku sa auren ku cikin wani aure auren da kuke kullawa za ku sanya shi cikin wani abin nan kenan tun da kaga la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adilin da shaidu guda biyu adilai to kuma kuka ce babu wanda ya san su kun ci wannan da kyau to waɗannan su ne ko dai ya zamana da shaidu ko kuma ya zamana jama'a mustafiba wanda yake adadin su ba zai yi ma a cewa waɗannan ma sun yi ƙarya ba yawan su ya wadatar da a cewar sai an tsaye ana tuhuma sun yi ƙarya ko ba su yi ƙarya ba idan mutum guda ya ga wata tun da ɗazuman ce da shaidun mutane guda nawa guda biyu idan mutum guda ya ga wata ya azumin yake za a ɗauki azumi ko ba za a ɗauka ba dalili eh eh eh nam menene dalili Eh. yauwa ka ji magana kenan ka ji magana kenan da aka bar dalili sai ya koro hadisi hadisin mursal ne shi kuma mursal yana cikin ahadisu da'ifa kun gane wannan da ke ko sai dai shi wannan ta wata hanyar ya kai labari kamar da ibn hajar ya kawo shi wa mai sa karin bayani dubu subul salam ne ibn na amir as-sanani da yake sharhin hadisin na bulugul maram hadisin ya kai labari wani mutum ya zo ya ce ya ga wata anas sallam ya ce ya shaida shi manzon Allah ne da sauran sai ya umarci bilal a dauki azumi kun gano wannan da ke ko to shi wani ya zama khas ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya dade shi ko kuwa ko bai tona da ke domin a mu'amala mu ta yau da kullum ma Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin idza tadayantum bidainin ila ajal musamman fakatubu wa laqatu bainakum katibun bil ahad yake cewa fastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atan mimman tardawna min ash-shuhada in tadilla ko an tadilla ihdayhuma fatudhakkira ku fatadhkura ihdayhuma al-ukhra mun gano wannan kaga anan yau hada-hada kasuwanci ba ta bashi an ce a sa mutum nawa biyu su zama shaidu to ina ga ibada da ya matsala ce da malamai suka yi tattauna a kanta binayi a kan cewar bayan sun yi ittifaki an samu dalilai guda biyu suna cewa idan mutum guda ya ga watan zai zama al'umma su ɗauka baki ɗaya wasu ma suka ce a'a sai ya zama guda nawa biyu shi shi mutumin in ba a yadda da shi ba ma'ana ba a gamsu da shi ba kun gane wannan da kyau ko da ba a gamsu da shi ba ya azumin yake a kan shi eh ka ce me in ya gani zai dauka a rasulun ya ce za ra'aitu muhu fasumu to kuma can gaba fa idan shi kai da ya ga watan shawwal eh idan shi kada ya ga watan shawwal fa zai ajiye ko ba zai ajiye ba ba zai ajiye ba zai cika ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yana cewa sallar ku shine ranar da kuke sallah ba ranar da kake sallah ba kaga kuke sallah ya sha bamban da kake sallah an gane maganar kun ga wannan layan akis ga wanda muke karatun gado da su eh la yan'akis in aka in yi a farkon wata zai dauki in ba a yadda da ganin daukan shi ba in shi kadai ne ya gani kuma ya tona da kyau ko ko an yadda da daukan shi ko ba a yadda da daukan shi ba zai yi me shi wajibi ne ya dauka domin gobe ɗaya ga watan ramadan ne a kan shi kun gane wannan da kyau ko to shi ya safa ya zama na shi kadai ya ga jinjirin watan shawwal kaga wannan ba zai ajiye ba sai ya cika a'a ba zai ajiye ba da ma'ana sallah yana cewa azumin sallah ku shine ranar da kuke sallah ana gaya maka abin da manzan Allah ya ce ne eh ai ba zai kai ba eh Yeah. <laughs> a ta yi wani kuma zai ja maka shi shaku kenan eh yawa mai ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce idan ra'aytumu fasumu idan kuwa ganshi ku azumi idan mutum yana cikin wani halin da bai ganshi ba fa kamar an kulle shi an tsare shi a kurkuku a inda a inda babu wani labari azumi da yana wajibi a kan shi a shar'in da muka ambata yana musulmi azumin ya abin lokacin azumin yana nan yana mai hankali ba majunun ba kun ga na shafa ban faɗe shi a farko ba mai tsahir ne ba a ghairu nufasa wal huyat yana kaza yana kaza to yanzu yana kurkuku ne asiji ne yake ko asir ne yana hannun kamamme ne a fagen fama yana cikin bursunonin yaƙi yana da cikin wani mawuyacin hali ya azumin yake malamai suka ce idan mutum yana irin wannan hali zai yi kirdado ya yi ijtihadi ya ga ya azumci watan ramadana kun gane wannan da kyau ko watakila zai iya tuna ranar ranar da aka kama shi ko ranar da aka kulle shi kun fahimci wannan ya rike ranar 27 ga watan rabi'u thani rana irin ta kenan an gane wannan da kyau ko to in mutum ya rike wannan zai iya kididdiga kwanakin da za su iya in yana lissafi su kai mishi ranar ramadan an gane wannan da kyau nam idan ya yi jitihadi ya iya kokari domin ya gano bakin zare na yin azumin watan ramadana to ijtihadin shi zai zama ɗayan abubuwa uku ne ko dai ya zama na ya yi azumin kafin watan azumin ya kama kun gano wannan ko kuma ya zama na ya ɗauki azumin daidai yadda aka ɗauka ko kuma ya zama na ya ɗauki azumin bayan an kammala azumi ko ba ka yake ba ko akwai wata kusurwa ta uku bayan an kammala azumi an shiga azumi azumin ramadana muke cewa azumin ramadana ewa an gama duka kenan eh Eh. ko dai ya zama na ya yi azumin azumin shi na ramadana kafin kowa ya yi kafin a ɗauka ka gane gwargwadon hadin da iya ko kuma ne ya zama na ya ɗauki azumin bayan abin nan lokacin da kowa ya ɗauka kasan wannan zai zo ne bayan an sako shi ya ce kai yau ku watan shi guda da kammala azumin watan ramadana ku kuma ku ci a yau ku watan ku biyu da kammalawa kun gane kaga yanzu yayi ne bayan kun gama azumi haka ne ko ba haka bane ko kuma ranar da aka sako shi ranar da kuka gama ranar da aka sako shi ranar da yake da shi 29 kuma ranar kuka kammala naku nau kenan bi kenan ko kuma ranar da aka sako shi yau an da murna an sako shi gobe aka tashi da azumi shi kuma ashe a yau ya kammala nashi ka gani na'am waɗannan dai waɗannan ayyuka guda uku ko dai ya zamana ya yi su idan ya zamana azumin shi ya yi daidai da kowa ya ɗauka malamai suka ce wannan babu matsala akan wani azumin an gane maganar abu na farko kenan abu na biyu wannan zai nuna maka kima da malamai suke baiwa matsala amma mutum da zaran bashi da lafiya ya gaba ya sallah lafiya ba gan shi bane ba shi da lafiya alani ya san duk wani wanda ya zo da shi duk wani wanda ya bashi kuɗi zai ɗaga fulo ya sa a karkashi amma kuma sai ga sallah ba ruwan shi in kai magana ka zama abin kallo sai dai a ya iya cin abinci ba iya jin cewa iya sallah kun gane wannan da ke ko ibada ba haka take ba gwargwadon yadda za ka iya gwargwadon yadda ibada take a kanka idan ya na ya yi ɗauki azumin shi ne na ramadan bayan al'umma sun kammala to yanzu nashi ya zama ƙaba'in kenan kun bai nan da kyau kaga shi ma babu matsala akan wannan masa mu gudano kenan biyu idan ya na ya yi azumin ramadan shi kafin kowa ya yi to anan malamai sun yi maganganu biyu wasu suka ce ba zai sake ba saboda me saboda ma azumin ramadana ɗaya ake da shi a shekara kuma yayi ya sauke wajibinsa kun gane wannan da kyau ko wasu suka ce a zai sake ai mun san sallah azhar ɗaya ake da ita a wuni amma mutum ya yi ta karfe goma na rana fa zai sake ko ba zai sake ba zai sake domin kabala da kolul wakati ne ya yi ta kafin shigar lokaci kuma ya wannan da kyau ko tsora ka suka ce zai sake kuma kauli ne zai sake nan kauli ne mai karfin gaske sosai da sosai nam idan ya zama na yana azumi ɗaya kenan cikon na hudun da ba ku kawo shi ba sai ya zama na ya datsuna ku kun gano wannan da kyau kun ɗauka sha biyar abin ranar da kuka kai sha biyar ranar shi kuma ya ɗauka kun fahimci wannan da kyau shi a lissafin sa a rana yake ɗaya ga watan ramadana ko kuma rana kuka goma sha biyar mun gane wannan da kyau ko ya abin zai kasance idan aka sako shi yau yana azumin shi goma sha biyar ku kuma kuna da nawa kuna da talatin kuna da talatin ko kuna sallah ko kuna talatin kun gane wannan da kyau to a nan ba zai yi azumi ranar sallah ba domin azumi ranar sallah ba sunan shi azumi ba kun gane wannan da kyau yanzu kaga zai yi ƙaba'in abin da ya wuce mashi kenan waɗancan kwanaki sha biyar da ya sha shi ya sha shi na iya ijtihadinsa ya yi iya ƙoƙarin ijtihadi ya ga ya yi daidai da yadda al'amarin yake mutumin da ke fursuna yake a tsare malamai suka tattauna irin waɗannan maganganun a kan shi ina ga mutumin da ya ce a gari kawai mun gane wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata ga ce idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi fasumu ku yi azumi to idan ya zama na kun samu kanku a inda rana wata shida ce dare wata shida fa hmm? kwarai kuwa ya ce a duniyan nan ana samun haka na ce kwarai kuwa ɗalleka hmm. <laughs> mun sha karatu na sosai amma wadda akwai tambayar da shugaban ƙungiyoyin musulmai na wata ƙasa da ke yankin asiya can mai nisan gaske ya rubuto wasiƙar zuwa ga shugaban rabitatul alam islami yana cewa su sukan samu kansu ne a wani lokaci irin yadda rana lokacin bazara ga yadda take lokacin da ba na bazara lokacin sanyi ga yadda take wani lokacin tana shekara shi abin wata shida nan wata shida mana rana wata shida dare wata shida ya za su yi kun gane wasikar da ya rubuta kenan da ya rubuta wasikar ta zo ga shi shugaban rabiqatul alamul islami sai ya aikata da ga hay'atu kibarul ulama na ƙasar saudi arabia kan siyo bincike akan haka kasanin mu ne kowa sai kowa yana da albarkacin bakin sa an baki yana da albarka kowa ya dinga cewa aga yadda za a ga yadda za a ga yadda za a yi ko ba kai ke ba kuma ka'ida shine in baka sani ba kai tambaya in za ka tambaya kuma ka san malami ka tambaya dan ka tambayi wannan ba malami ba ba za ka ce ka ai kai tambaya ba mai akhbari ce wa yas'alul ulama'a ya tambayi malamai in ya tambayi wanda ba malami ba to ya sani ya ɗibi daji kun gane wannan da kyau ko sai abin da hayatu kibar ulama suka tsaya suka bincike mai karfin gaske kar ka ga irin littafan da suka ɗebo sosai da sosai amma bi malikiya sun debo littafai sun ɗauko maganganu na muktasar khalil da shuruh da aka yi mishi ku kun za ku daina karatun fikihu kun ce ba a karatun fikihu ya zama ga wasu abubuwan duk dai sai dai ku ji ana ta faɗa sun zuba karatu sosai da sosai za ka mamaki irin hadisan da ake kafa hujjar su subhanallah alazim hadisi ne ka san shi ka dade da sanin shi za ga irin wannan matsala din malaman fikihu sun riga sun tattauna ta tintini an riga an tattauna ta abin da yake naka kawai ka tsaya a karantar da kai ka gane ta haka suka dinga koro bayanan nan suka dinga koro bayanan nan suka dinga koro bayanan nan daga ciki suke cewa za su kallaci adadin mutanen da suka fi kusa da su kun gano wannan da kyau ko domin a wannan lissafin rana wata shida dare wata shida ya lokutan salloli ya sallar isha za ta kasance wajen ke sharan da shine maghribu shafak ko ba shi bane sallar maghriba fa ghurubu shams eh kun gano wannan da kyau ko su haka aka dinga tattauna matsala din masha Allah Allah ka karanta za ka san an yi bincike mai karfin gaske a ciki yake ta za su kallaci mutanen da suke mafi kusa da su kun gano wanda suka fi kusa da su ba kuna da agogon kasa da kaza ba a nan najeriya da agogon najeriya da niger da kamaru da chadi ai kusan agogon su iri ɗaya ne za ka ga wata kasar ma to shi ya su dai mafi kusa da su sabawun sun saba da awa ɗaya ko awa biyu misali za dai su harari kasa mafi kusa da su sai su amfani da abin da nasu wanda yake su suna da tafiyar rana yadda aka sani kun gano wannan da wannan zai taimaka maka a yau idan shugaban kasa ya ce ya tura ka wannan kasa ka je ka zama ambassador shi ya za ke eh <laughs> wala harun kenan kun gano wannan da ke ko kuma ka samu admission za ka je can ka je kai karatunka na digiri a waccan kasa duk abubuwa ne shi da kuke ganin da muka zo na muke maganar amma waɗanda muka zo babu cin abinci na mu wada kun lura mun yi magana sosai don ana tafiye-tafiye ka san in ka je wancan ƙasa wani abinci zaka ci wani irin wata ƙasa ce take kiristanci kiristanci yahudanci yahudanci wata ƙasa ce ba ma gujewa wata ƙasa kowace kana da kyau yana da kyau ka san irin waɗannan al'amura maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce idza ra'aytumu fasumu wa idza ra'aytumu fa aftiru fa in humma alaikum idan idan watan ya humma alaikum ya sha makance mu an sha makance muku shi ma'ana bu ku gan shi ba faqaduru lahu wajen faqaduru lahu malamai sun yi mai fasara guda biyu kamar yadda ne muku da farkon darasi ko dai ya zama na faqaduru lahu ku cika shi kun gane maganar ku cika ma'ana in ramadan ne ku cika shi ya zama talatin in sha'aban ne ku cika shi ya zama talatin shine ma'ana faqaduru lahu wannan fasara kuma akwai riwayoyi da yawa da suke taimaka mata ko kuma ta biyu faqaduru lahu shine qadara ya qadu yake cewa menene liyunfiq fi sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wa man qudira alayhi rizquhu aw man dhuyqa alayhi rizquhu wanda aka kuntata mishi arzikin sa shi ma ya ciyar gwargwade abin da yi mana yanzu fa zuru ku kuntata tashi ku kaddara wata yana tsakanin kaza da kaza shi sai ku dauki azumi gobe kun gane maganar kuto amma wannan maganar ba ta kai labari sosai da sosai ba kamar yadda ta farkonta ta kai labari sosai da sosai cewar ma'anata shine dai ku cika watan ya zamana ya cika talatin da ma yake Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare ce idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi sai ya zama an an allaka azumin da me da ganin wata to ya batun kalanda da kuke amfani da ita duk waɗannan maganganun fa an an yi su tintin ka je ka samu al zikar na ibnu abdul bar zaka sha karatu akan wannan al zikar na ibnu abdulbar bar da yake sharhi muwadda akan wannan kun gane maganar batun kalanda mai matsayinta ibn abdulbar yake cewa su waɗanda suke da amfani da manazilin kamar da hisab na taurari da sauransu ba su da wasu ƙa'ida tabbatacciya da suke ittifaki a kanta haka ne ko ba ka bane kun yi shiru ba su da wani abu da suke ittifaki a kan shi kun fahimci wannan ko sabanin 'yan mathematics a duk duniya ɗaya a tara ɗaya ta nawa biyu kun fahimci wannan da kyau ko amma waɗannan babu wani abu da suka yi tufaki a kan shi to saboda haka sai ka ga takawim kalanda in kana duba kalanda sai ga bugun kaza ya ce yau ɗaya ga wata bugun kaza ya ce yau biyu ga wata kun gane wannan da kyau haka ne ko ba ka bane eh haka ne mana ku duba taqawim na ummul qura da taqawim na kaduna za ku ga akwai bambanci saboda haka ko ranar da aka yi ɗaya ga watan almuharram za ga wata jihar ranar da ta ba da hutu daban wata jihar kuma ranar da ta ba da hutu daban kun gane wannan da kyau ko na'am na biyu kuma su ma cewa suke da cewa suke da ko hasashe hasashen yanayi sai sai a ƙasa a gari kaza za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ga ko da bakin allura ba a yi ba haka ne ko ba ka ba ne tun yaushe suka dinga ruru ta ƙare ruwa za a yi ruwa mai guba an yi ko ba yi ba ba sun bara sun ce za a yi ba an yi ɗin ko ba yi ba to kuma da yake <laughs> kuma yanzu wannan da ke so na gaba wani abu da suka yi tufaki a kansa ba za a iya kafa hujja da kawai kalanda a matsayinta na kalanda a ce za a ɗauki azumi ko za a je shi ba domin abu ne da su da suka rubuta ta ba su ittifaki a kai ba kawai zai taimaka maka wurin lissafi kuma ba wai an kore ta ne gaba ɗaya ba balle ka ce mun kore kalanda baki ɗaya a'a ba za a iya kafa hujja da ita ɗari bisa ɗari akan ɗaukan azumi ba kamar kuma da ba za a kafa hujja da ita a wurin ajiyewa ba maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare cewa idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi kuma yace wannan da kyau ko saboda haka anan ru'iya ake bukata ya halatta ai amfani da abin da ke kawo nesa kusa tunda gani ne ya taimaka maka wurin ganin shi ne kuma yace wannan da kyau na'ura da za ta kawo nesa kusa ya halatta amfani da ita in an yi amfani da ita din da inda shi din ne shi ne amma iya da za ta kawo maka shi kusa in dai ba shi bane ba shi bane haka ne ko ba ka bane yanzu idan babu abu sai ka sa na'ura domin ka gan shi za ka gan shi ai ba wai kawo maka nesa kusa za ta yi ba ko lagos za ta kawo maka nan ba za ka gan shi ba in dai babu kun gane wannan da kyau ko to amma in akwai shi ne na'urar za ta kawo maka shi kusa saboda ya halatta a yi amfani da na'ura ta mai kawo nesa kusa domin ganin jinjin watan ramadan haka mu suka faɗa muhammad muktar a shankiti ya yi wannan bayani a sharhin da ima wannan hadisi da ma'aiki allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce idan ra'aitu muhu idan kuka gan ku azumi wa idan ra'aitu muhu idan kuma kuka gan shi jinjin wata fa aftiru ku ajiye azumin ku fa in gumma alaikum idan aka sha makance muku shi mana yanzu naku abin da yake a kan ku shine ku fito neman jinjirin wata an gano wannan da kyau idan kuka neme shi aka nema aka nema ba a gan shi ba an gane wannan yanzu ranar ya fito ko bai fito ba ku dai a wurinku bai fito ba domin ba ku gan shi ba ba ku samu labarin kuma an gan shi ba labari ingantacce an gano wannan saboda haka gobe abincinku za ku ci da rana babu wani abin nan idan gobe aka gan shi ya fito fau za a ce wani tsawajiya ne eh za a ce wani tsawajiya ne in ka ce tsawajiya ne sai mu ce ka gan shi jiyan kun gano wannan da kyau ko saboda haka ya fito a ranar ajiyan an gan shi a nan salam cewa ya fa'in gumma alaikum in aka sha makance muku shi zai iya yi ya fito amma a hana muku ganin shi a sanya wani abu ya zama shamaki tsakaninku da shi ta yadda ba za ku gan shi ba haka ne ko ba ka bane a nan salam ce fa'in gumma alaikum ba wai a ce ba wai bai fito ba suka yi ya fito dan amma ba ku gan shi ba abin da yake naku shine ku cika watan sha'aban ya zama talatin kawai umarni ne kuka yi ko ku cika ramadan ya zama talatin shi kenan kun gama naku ya fito an gan shi babba an ta tsaye waje ne ko ramadanan ba na ba haka kai ba ake ta bugo waya wai wannan wannan watan ko tsaye yau ne to ka gan shi jiyan bai ce ma ya gan shi ba kun gane wannan da ke ko tsora haka kullum karatu shi ke yaye duhu na rashin fahimta da na jahilci muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya albarkata mu da duk abin da muka ji subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik